pouvez vous asseoir. L'audience est ouverte. Shiga mayar tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka na buƙatar girmama wani adadin dokoki da ƙa'idodi a cewar Juju Ali Musa CDAO kungiya ce ta hadakan kasashen Afirka na yamma da aka kirkira a ranar 28 ga watan Mayu na shekarar 1975. Abin da ya shafe mu, Nijar a lokacin ma mulkin soja ne. Kawai idan ƙasa tana son ta zama mamba tana shiga ne a ciki tare da kiyaye waɗansu ƙa'idoji da sharuɗa na ƙungiyar. Manufar ƙungiyar shine tattalin arziki da kuma ci gaban yankunan, Daga baya ne aka shigar da batun tsaro a ciki. Take ka'idodin kungiyar yawo na kawo ga raba gari tsakanin wata ƙasa mamba da kuma wannan hukuma ɗaya daga cikin dalilan da gwamnatocin ƙasashen nan uku suka gabatar na IOS. A cewar ayar doka ta ɗaya, na yarjejeniyar da aka yi wa gyaran fuska sai ka ajiye takardar sanar da ficewa tsawon shekara ɗaya kafin ka fice, amma a cikin tsawon shekarar yana yiwuwa a samu daidaito a dawo. To ko me yasa suka ce sun fice kai tsaye idan ita da kanta sai da yawo tana taka dokokinta kenan waɗanda suke mamba suna iya taka dokar na cewa yadda suka shiga sun fita. Yarjejeniyar da aka samar sun haɗa hada da hanyoyin fita ba kamar ɗanka ne ba idan ya maka ɓatanci ka doke shi lokacin da kake so. A'a wannan buga in buga ne. Ko da baka kasance mamba na ƙungiyar yawo ba yarjejeniyoyi tsakanin ƙasashen za su iya kasancewa tsakanin ƙasashen IOS da kuma ƙasashen yawo a cewar Ali Musa. Babu wani babban sakamako na ficewa. Abin da ya rage ma ƙasashen mambobi na ƙungiyar IAS shine suna iya ƙulla yarjejeniyar hulɗa da sai da yawo da ƙasashe makwabta. Misali, Najeriya muna iya ƙulla yarjejeniya da ita. Ana iya saka ƙa'idojin baka shiga ƙasar sai da fosfor Wannan shine 'yanci na ƙasa da ƙasa. Wata ƙasa tana iya ɗora dokokinta mu kuma sai mu ɗora namu. Ƙungiyar IAS suna iya zaunawa su tattauna a matsayin ƙasashe masu cikakken iko kamar kowace ƙasa ta duniya. Rodias Eleve.